gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi ƙarshen mako lafiya don dai mu kam alhamdulillah. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari auna. To a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma 19 ga watan Agustan shekara ta 2019. Za mu ci gaba da magana ne akan kiba da rashin kiba. Shin menene ra'ayin mata kan wannan batu? gaskiya ni ba zan iya kara ba saboda na fi son body structure na a haka to yanzu ya za ku yi da shi to hakan za mu ci gaba idan ya ga zai iya fine in kuma ya ga ba zai iya ba sai ya kama hanyar shi sa akwai abubuwan da ake barin su saboda babu yadda za ni na san dai ba zan kara ba Sarfilu wannan kam na ga da alama samarin ta ma rasa wanda za ta zaɓa. A ah, wannan <laughs> gaskiya. Don farin jini <laughs> ko ya ka gani. A ah, to. za dai mu ji. To muna tafa da ƙarin bayani bayan haka kuma muna tafa da hirar da da masani kan halayyar ɗan adam wanda ya mana fashin baki akan wannan batu. To daga ƙarshe kuma idan lokaci ya bamu dama za mu buɗe maku layi domin ku kira ku ba mu albarkacin bakinku akan wannan lamarin. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a da farko ya sashen Hausa a birnin Kano Baraka Bashir ta tuntuɓi mata domin jin ta bakinsu akan wannan batu da kuma don jin ko sun taɓa tsinta kansu a cikin wannan lamarin ga yadda tattaunawa da ta kasance. malamar suna na fatima abdullahi shin kin taɓa samun saurayi mai um, ce gaskiya kin yi min rama ya kamata ki dan ƙara kiba gaskiya na taɓa samu akwai wani saurayi na da ya ce ni ba na kula sirara sai masu ƙiba har da siyo min maganin ƙiba ya ce wai in rinka ɗan sha saboda in ɗan cicci ko na yi kumari to tsaya da kuma fara soyayyar kuma bai nuna miki cewa a'a kin yi min siranta ba sai da ku tafiya ta tafiya sai da farko ya ce ni da farkon haɗuwar mu ya ce ni fa ba na son siririya dai daga baya dai har ya kawo min magani shine ni dai da na kisha yanzu ma mun rabu kun rabu saboda kawai kin ki ƙara jiki wallahi saboda haka mun rabu to daman dai ba wani son shi kenan kike yi ba to ina son shi amma tun da ya rabu da ni ya zan yi ya um, suna malamar suna na Khadija Garuba to gashi da yake tabarkalla masha Allah kina da jikinki kin taba tsinta kanki saurin ki ce a kin yi kiba ya kamata ki dan rame eh mun taba yi da shi yace shi yana son mace yadda dai baya son mai kiba kuma baya son ramammiya sosai ya ce ya kamata in dan rage wannan kibar tawa ko kaɗan ne. To yanzu ke a wajen sa wannan kibar ta kita yawa? Eh, shi a wajen sa dai ta dan yawa wayan dan ƙara ragewa ko kaɗan. To ke kina da ra'ayin ragewa? Ni kuma ni ban da ra'ayin ragewa ni na fi so in zauna a haka. yanzu dai a halin haka diramar da muke yi kenan shi yana so rage ni kuma ba na so in rage to a ina aka tsaya a haka dai muka tsaya a haka a haka kaka a haka muka tsaya shi ya ce in rage ni kuma ban rage ba saboda ni na fi so in ganna haka tabarkalla to in ya fi fushi haka nan zai haƙura a sunan malama sunana husna wale to malama husna ya yadda duma-duma ce <laughs> shin an taɓa tsintan kai saurayi ya ce a'a wannan kiba ta yawa sai an rage to wasu sun fi son haka na yi saurayin da yake ce gaskiya shi jikina ma yake burge shi ya ce saboda baki yi yawa ba baki kaɗan ba na gaban jirgi na ce a na gaban mota ne <laughs> ya ce za ka shiga iyafod ba kunya na ce miya hujja sai ce mi'a in na je da yar cirit da ita ina tafiya ma sai a ce wannan yar aiki na ne ko kuma yar ciki na hmm. sun ce a ai da yawa ba sa so to akwai kuma sanda na wani sai ce gaskiya sai dai in yi silimi na ce a ai yadda ka gani nan ba hawa ba sauka ba akwai hawa ba da sauka a'a ai zan dan yi maintaining kan kuma in zama fati bambam da yawa to yanzu na wanda wanda kuke mu'amala da shi yanzu shin yana son kibar ko gaskiya shi yanzu bai da matsala sai dai ce min kyar ki fi haka dai ki dan yi maneji ki zauna a haka To kuma za ki iya yin manajin ki zauna a haka? To daɗin nan dai ba zan daina shi ba don ni gaskiya jikina na jin daɗi ne. In zan rinka ci so uku a rana kayan daɗi to zan karu. Eh, to yanzu kaka kenan so biyu ake ci a rana? Gaskiya yanzu so biyu nake ci a rana idan na yi breakfast. Saboda kake hau? in na breakfast ba na sake ci sai yamma eh. in kuma ban ci da yamma ba to sai dare so biyu nake ci kuma hakan zai dore gashi nan ina rayuwa na sama da shekara hudu haka yanzu to ke <laughs> ya sunan malama kadija Muhammad to ke ga nan kamar kamar ni nan <laughs> shin saurayinki yana son yadda kike koko yana son ki kara mm, ya dai taba complain ya ce yana so da dan fi haka kadan mm. ba sosai ba baya son kiba sosai ya eh, amma kuma dai yana son ki kara eh, yana so in kara kaɗan to sai kika ce masa me gaskiya ni ba zan iya kara ba saboda na fi son body structure na a haka to yanzu ya za ku yi da shi a to hakan za mu ci gaba idan ya ga zai iya fine in kuma ya ga ba zai iya ba sai ya kama hanyar shi kawai ya kama hanyar sa kenan soyayya daman ba ta kai ba no ta kai amma kin san akwai abubuwan da ake barin su saboda babu yadda za ni na san dai ba zan karu ba hakan nake ba shi yana ganin kamar zan iya karuwa saboda mai kika ya saboda cewa ba za ki karu ba no ba zan karu ba saboda haka nake so akwai matan da ya ce mun zai kawo mun shaka fashe na cewa la ba zan sha to yanzu ke <laughs> ke biki kina abinci so uku kike ci a rana a'a gaskiya idan na samu na ci abincin rana breakfast ma bana yi eh. abincin rana nake ci kenan ashe idan zaki fara cin na safin rana da zaki karu e eh to kuma ai ba zan fara ba kike son kiga jikinki <laughs> haka nake son shi yanzu ko da zaki rabu da saurayin da a akan ki kara ki dan murmuje sai dai ki rabu gaskiya ba na tunanin zan karu ba zan karu ba ma kawai gare kawai a zauna a haka <laughs> to gashi da yake tabarkalla masha Allah kina da jikinki kin taba ta kanke saurin ki ce a kin yi kiba ya kamata ki dan rame eh gaskiya na taba samun saurayin da ya ce na rage kiba a lokacin da ba akalla dai na yi wajen shekara shida haka da kiban nan gaskiya saboda a lokacin da bani da kiba gaskiya ina zaune da mutane lafiya amma daga ɗan wasu lokaci haka da suka zo sai na yi ƙiba sai kuma saurayin da nake tare da shi sai ce gaskiya shi baya son ƙiba har ma asibiti ya kai domin na rage kiban nan amma hakan bai yiwu ba har magani babu maganin da ban yi bana sha saboda rage kiba amma hakan ya ƙi yiwuwa hafta nake yi training saboda na rage kiba amma hakan ba hakan rage ba gaskiya to yanzu kuma to ke kina da ra'ayin rage ba ni da gaskiya yanzu na fi son kiba kan rama saboda gaskiya hakan tana burge ni saboda kiban nan idan kana da ita mutane ba za su yi maka kallon raini ba kuma za ka shiga duk inda kake so kuma babu wanda ya yi sai maka kallon raini saboda kana da kiba wani ma tsoron ka zai dinga ji amma ko idan kana siririn nan sai ka ga ku an raina ka yara ma ba za su dinga kallon ka da mutunci ba amma idan kana da kiba ko yara ma za su dinga jin tsoron ka na taɓa yin saurayin da ya ce shi ya fi son mace siririya sabida ta fi sabida mace siririya ta fi burge shi ta fi lafiya ta fi kuzari a gurinsa sabida mace siririya za ta je guri shaf-shaf ta je ta dawo lokuta kuma kafin ta je aiki ne tana sharaf sharaf sharaf tana tafiya kamar wadda ba za ta yi ba za ta je wani guri ba akwai saurayin da na taɓa yi shi ya ce ya fi son lukutar mace ni kuma siririya ce to da na haɗu da wanda yake to har kuma har magani yake siyo min na sa ƙiba amma dai ƙiban nan Allah bai bani ita ba Allah ya fi so ya ganna a yanda ya ganna a yanda ya halitce ni da siranta da kuma ni ma muka zo muka samu na samu saurayi mai son siranta muka daidaita da shi to muna rayuwar mu muna rayuwar mu shi ma dai siriri ne dai kamar ni a nan to kuma to muna nan dai ya zo ya canza ra'ayi ya ce shi ya fi son ni siririya shi siriri ya ce ya fi son lukutar mace na ce amma ka ci amana ta ka ci amana ta ka ce kana so na da siranta ta don kaga kai siriri ne ni siriri ya daga baya za ka zo ka ci amana ta Allah ya isa tsakani kuma daga ƙarshe dai naga abin nasa ya wuce gona da iri sai na ce ya daya nemi mace ya zan yi dole na yi haƙuri. Suna malam. Da suna na Amina Yusuf. Malama Amina gashi nan kalla ke asiririya ce da ke. Shin kin taba tsintakanki kanki sauran ke ce kin yi siranta lalle lalle ki ƙara ba? na taba tsinta kaina haka ya ce wai na yi siranta sosai shi ya fi sanya wuri mai kiba ni kuma gaskiya ba da ra'ayin wata kiba in fatin akwai wani abu da zan sha mai kara masa nan kara zin slimin to haka nake son jikina yanzu a wannan yanda kike mm. masha Allah kuma kina nema ki dada ki zama model kenan ko me mm, na kara sirin cewa saboda kin ga ko zaben sauran ne kiyo aka zo ba za ki ga an dauko mai kiba ba an fi so siririya sosai wadda jikinta komai yayi ba dai wani sosai ba to shine to amma kuma akan samu wanda ya ce ni dai haka nake son ki dama sosai ma kuwa ai da yawa ma sun fi so na ma a hakan shine dai guda ɗayan dai shi ya ce shi gara wayin ƙara na ci masa a ba kai kaɗai bane ba ga da yawa suna son mara jikin to shi yasa na jiki jikina ya zama a haka ba tare da na ƙara ba a to tun da bashi da interest na mara kiba to ni ma ban da interest na jin ƙara kiba so muka zama fat to ya suna malamar sunana aisha shehu kabara to malama aisha ga kinan tabarkalla kamar ni nan shin kin taba samun saurayin da ya ce kai kin yi siranta ya kamata ki kara kiba gaskiya duk samarin da nake yi su suke karfafa min gwiwa ma akan cewar in bar jikina a haka dan wani lokacin ina tunanin in sha maganin kiba ma mm. ko in ce miki ma na taba tunanin in sha maganin kibar to da na sha ni cin abinci na bai canza ba ina rayuwa ta dai kawai ina yawan bacci da sauransu amma ni wanda nake tare da shi gaskiya ko da yaushe yana karfafa min jiki yana cewa siraran mata sun fi kwaliti siraran mata sun fi kwaliti me zan yi da kiba in zauna a haka amma ni gaskiya ina son kiba kuma in na ga mace mai kiba tana burge ni yanzu ke ce kike so ki kara kibar ba ma sauran ki wani ke son ki kara gaskiya ni saurayi na na karfafa min gwiwa akan cewar in zauna a haka zan fi quality a haka ya fi son ya ganni a haka kin gaya masa cewa kina son ki kara kibar na ga masa ina son kara kiba me yasa nake son kara kiba na ce masa gaskiya ina son idan na yi diresin a gidanmu ya kasance na burge shi na yi kyau saboda ina ganin kawai mace mai kiba ita ce za ta yi kwalliyar da zai burge mutum ya ce shi gaskiya baya bukatar haka ya fi son ya ganna a haka. Ya ce kake kara. Ya ce karin kara in zauna a haka. Tunda ya ce kake kara a hakan zaki zauna? A haka zan zauna tunda dama zan yi dan shi ne kuma ya ce baya bukata. To ya sunan malamar? Maryam Muhammad. Malama Maryam, ga kinan dai ba Shin kin taba tsintan kanki saurayi ya ce kin yi siranta ya kamata ki dan kara kiba kaɗan? Gaskiya dai wai a irin ya mai da zancen da mahimmanci ba ya faɗa sai dai irin a wasa haka mm. ya faɗa kuma yadda yake faɗa a wasan ba wai yana nufin harin shaka yake ba kawai dai wasa ne ya kawo haka yake faɗa yake cewa ki kara mm. to ke a ra'ayinki um, kina son ki kara ko kina son yana ina son kara amma bana so yawa moderate nake so in zama bai yawa ba bai kaɗan ba saboda kibar kiba ko ya kaɗan ce tana da kyau amma ta yawa kuma gaskiya matsala ce to amma kin tabbata cewa wasa yake biki taɓa sa ba yakan yawan ta da zancen cewa me zai hana ki ƙara kiba akwai dalilin da yasa ake faɗa ni na san dalilin <laughs> menene dalilin a ni na san dalilin abin sirri ne <laughs> amma kin tabbata da wasa yake yi ni na san da wasa ne ba da gaske ba ne ba <laughs> tarfilo me za karka shi a ah, wannan lamari kan ina ta ina ta kallon ka ina jira in ji abin da zaka ce <laughs> tun da kai kadai ne namiji wannan gaskiya ne to a duk da yake da zamu ji ra'ayoyin wasu mazan mu ji me za su faɗa tukunna akan wannan muna nan muna jira na ajiye ra'ayi na sai daga anjima sai na faɗa to yanzu kuma bari mu je ga hirar Sarfilu da Farfesa Muhammad Tukur Baba na Jami'ar Kimiyya da ke birnin Kebbi masani kan halayyar bil'adama wanda ya fara da tambayan shi shin lamarin na haifa haifar da illa ga al'umma? irin waɗannan abubuwa na daidai na so mu gane cewa ya kamata mu la'akari da cewa abubuwa ne da suka fito daga wasu al'adu da ba namu ba mm. al'adu ne na eh, eh, kamar inda tura mulkin mallaka suka fito mm. da abu da ya shigo mana yanzu wannan yana abin da ke kawowa abubuwa biyu na ɗaya biyu shi su mata da aka gaya a wato ake wa wannan ko a ce mace tana da gida hmm. ko ta yi baki ko kuma da beruwa ce hmm. da sauransu yana sa waɗannan matan suna shiga wani fani na wato ya kasance an kaskantar da su kenan da abin da ba su suka yi wa kansu ba halitta ba kowa ke ba ba mai zaben yadda yake so a halitta shi wato kamar yanayi ko a yi mutum da tsayi ko a yi shi da tsayi ko a yi shi da kiba da dai sauransu so sai ya sa mutane shiga wani hali na yadda za su fara da kai kansu su ji haushin kansu su shiga wani hali akwai wasu cututtuka da suke fitowa na kamar mace da aka ce ta yi kiba sosai kaga ta cin abinci har yanzu ya jawo mata yana jawo irin wannan matan wani ciwo da yake wa jiki illa ko a ce mace ta yi baki wato ga sai ta je ta sai irin eh, eh, mai na shafawa a jiki da zai sa fari wadda za ka ga zuwa gaba kamar in ta ce ka zai ka ga jikin mutum ya dawo kamar wato na na jabo baki da fari da sauransu. Haka ne. Yana kawo illa sosai da tunanin mutum. To farfesa ka ce mutum yakan fa'i ka samu wata cututtuka cututtukan zai zama kamar na halayya ne ko kuma na jiki ne wata cuta ce ta fito mutum a jiki ko kuma irin yawan tunani. Yawan tunani ne wato yawan tunani da zai kasance kasan ita shi mutum Allah yi shi ba kowa yana son daraja a daraja shi. Hmm. Kowa yana da nasa yadda abu. to amma in ka ce wa mace ba ta kai wani kima ba ka ga sai ka sa ta cikin juyayi na kanta ta fara raina kanta ta fara shiga wani halin kakani ka yi sai a manta cewa ai ba ta da zabi ga yadda halitta ya fitar da yake ko ga yadda mu ce ga yadda Allah ya yi ta to kaga in ka sa wannan mutum a irin wannan ah, halaye ko da ta haihu nan gaba sai ta sa ƴaƴanta a su rage cin abinci su mm. rage wato yana sa mutum ka matsawa kanka a rayuwa ga abin da bai kai ya kawo ba na ɗaya ko kuma ga abin da baka da zaɓi a kai. Mm, sau ba yinka ba ne yin Allah ne. Yin Allah ne yana kawo abin da ake kira depression wato wani ciwo ne na eh, juyayi amma wadda ya tsanani ka ga mutum baya son hulɗa da mutane ba shi son shiga mutane komi yana nan yana dubawa kamar wani ne ke dubawa za a za a masa wani kallo na cewa bai kai wani abu bai kai kima ba da sauransu. To farfesa irin wannan yana sa yana yana hmm. sa mutum tunani kuma yana shafan hulɗansa da sauran jama'a. Haka, to farfesa idan mutum ya tsinci kansa a cikin wannan yanayi misali mace ta tsinci kanta a wannan yanayi ta ma fara samun matsala ta damuwa tana damun ta shiga wani hali me ya kamata ta yi a wannan lokaci eh, na na daidai ta yi wa kanta kiyamun laifi hmm. wato ta yi tunani sai ta fara da nuna wa kanta cewa ba laifi na ba ne duk wanda yake yana ba yake so na ato kasanci soyayya abu ne da yake faruwa da duk wani yadda mutum ya fito in dai akwai soyayya tsakanin ku ba ka duba in mace ta samu eh, kanta wannan a wannan hali abinda za ta fara yi ta yi wa kanta wa'azi hmm. kuma ta ɗauka cewa duniya ai ba da dai ake ba ko da ya san hannun mutum ka duba wasu sun fi da tsayi amma ba wanda ya ce wannan da ya fi wannan tsaye ya fi kyau sai ita duk namijin da ya ce mata haka ita kuma ya kamata ta ɗauka a zuciyarta cewa ita ma ba ta son namiji da baya da baya son ta don wani abu wasu abubuwa da ba yinta bane don haka ta dauki ta kuduri cewa ba zai sa ta rena kanta ba ba zai sa ta yi wani duk abin da take son yi ba da kuma cewa ai shi kyawu a ido yake wani na son mai mata kira don haka wani da yake ba a so wani yana iya so wani yana son baka nan gaba insha Allah wani zai zo ko ya ce ba kin yi baki za a samu mai son wanda shi kuma baya son faran wato wani kuma zai zo ta tabbatar da cewa Allah zai kawo mata wani wanda soyayyen ba wai na biki ba ne da na yanayi a'a soyayyen ra'ayi ne haduwan ra'ayi da kuma ƙauna so ki ƙauna da haduwan ra'ayi da soyayya ba dole ne su bi wato kamar yanayin mutum ko baki ne ko fari ko mai kiba da sauransu wato da ta ɗauki abin da nake so abin da kamata duk da ta yi da ta samu da kanta wannan hali mm. sai ta nuna kanta cewa a'a ai wannan ba ba wani abin da zai dame ta bare ba ni auren matan wani da sauransu in baya so akwai wasu da suke so haka so in ka ɗauki wannan kuma abin ba wai wani abu bane da ta yi kanta shike kenan sai ta ci gaba da rayuwanta na yau da kullum ta walwala ba wani abin nan za a samu mutum nan don duk ba za a bi a gama ɗaya ba. Haka, to Farfesa akwai wani nazari ko kuma wani bincike da ya nuna cewa wannan abu ya fi shafar mata ne ko maza wanne daga ciki? bincike na nuna ya fi shafa um, mata a gaskiya mata aka fi natsawa da wannan mm. duk bincike kamar yadda aka yi inda wannan abubuwan suka yi kamari kamar a su amerika mm. su ingila da dai sauran kasan turawa da kuma ina jin akwai bincike da ya nuna kasan koriya mm. koriya ta kudu ana samun wannan sosai mata na matsawa kansu da a yanayin jikinsu da za su ci abinci zai kasance suna ci an fi samun wannan ina jin a al'adun mutanen koriya na yanzu hmm. da kuma dai amerika da birtaniya da sauransu amma kamar da nuna abin na shigowa kasar mu don yanzu zamani ne da ake cewa na globalization ko hmm, a cewa abubuwa su da biyu wasu wasu al'adu na wasu suna shigo mana. To kamar yadda ka ce wani ɗabi'a kai ta shigo mana yanzu nahiyar Afirka daga kasashen musamman ma yammacin kasashen yammacin duniya. To wace shawara za ka bai wa musamman ma matasanmu da suke kwaikwaya irin wannan abubuwa ta su gane cewa wannan illa fa sosai tana shafar mutum kuma tana shafar yanayin tunanin mutum. Shawarar da zan fara bada shi ne na matan. Mm. ba wani hujja da mace za ta dami kanta ga yanayin jikinta da sauransu ko can kasashen yammacin duniya akwai wasu ƙungiyoyi da suke fara fitowa su nuna ni mace ce ka so ni ka ni wannan bai shafi a yanayin jikina ba sai don haka na ɗaya zan zan tabbatar da matan mu a nan afirka cewa su tuna cewa irin waɗannan abubuwan hmm. da yana da illa ga al'adunmu yana da illa kuma ga su kansu matan ka tuna cewa akwai wasu wurare a afirka hmm. a baya kamar wajen su kalaba da eh, maza ba su ma matan auren matan da ba su da ba ya kasance ma akwai da akwai da wani ɗabi'un da ake tari mace ta yi ta yi aure sai an hmm. kai ta daki an kulle zuwa wani lokaci a ce da ita don ta yi gida eh, don haka matan su tuna da wannan da biyu kuma su mazan mu a tuna sai irin wannan akwai illa neman mace da aure ko da wani cuɗanya don hmm. tana da kiba ko ba ta da kiba tana da fari ko ba ta da fari yana iya kai mutum ga zaben tunin dare. Hmm. za ta samu eh ba ta da kiban amma halin ku bai je daidai ba ah, da dai sauransu matan mu ina so su dauka in kiban jiki zai kawo inda in ba likita ne yake tare ba ba abin da ya kamata su damu ba da sauransu don haka mata su fara yakin wannan akan cikin kansu tukunna kafin su fito fili da sauransu kuma ina zan kira da ƙungiyoyin mata da sauransu hmm. da su ci gaba da faɗakar da mutane biya ga illolin wannan illolin da abin da yake shiga kai illolin da inda yake sa mutane su wasu abubuwa da bai kamata ba sai ƙungiyoyin mata ya kamata su ɗauki fatikar wannan yaƙi da irin wannan halaye da maza suke sa musu ba wai su suke sa wa kansu da ya suke sa musu Farfesa Muhammad Tukur Baba eh. kenan na Jami'ar Kimiyya da ke birnin Kebbi. To farfesa mun gode kwarai da gaske. Eh, to kin ji ji Amina yadda lamarin ya fi yake. Kin ji abubuwan da farfesa ya ji da kuma shawarwari da ya bayar kan yadda za a yi wannan. To To duk da yake dai mun ce za mu buɗe layukan waya domin mutane su kira su faɗa mana ra'ayoyinsu game da wannan lamari. To ga kira nan na shigowa daga Sokoto. Salamu alaikum. To. Hello wane ne daga Sokoto? Yawa ya sunan eh, malamin. kana kalasa da Ahmed Ladan Jirkau. Ahmed Ladan to ka ji da yadda aka ce maza maza su suke jefa mata cikin wannan matsala ko yanayi me za ka ce? Ito eh, to ni gaskiya ni kiran nake son yi ma mata ko kuma maza yan uwana yana da kyawu duk shawarar za ka ba su ka koma ta ka da shawara ta kwarai domin shan magani irin wannan magani da kashe ka ya koma gudan kato yana ɗin kosin mm. ɗin problem <laughs> na ni na san yana kosin ɗin ulcer yana kosin ɗin kansa kuma da wani problem yake kosin daban mm. fata na da ya kamata yadda Allah ya aje ka ka tsaya haka na a bleaching ne ka ce ka shafa mai wanda zai sake ma jiki domin ke mace wani ya ga ki ko kuma wani irin kawaya yan omun su ga hasken ki ko me mun shiga Sokoto daga nan kaba mun shiga Sokoto mu ga wata mai wari ko mai babban jiki ko eh, a irin wannan duk da kyau ka aya da Allah ya aje ka to abin mun gode kwarai da gaske ga wani kira na na shigowa daga Niger salamu alaikum wa alaikum salam to wa muke tare da Suna tare da Ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a Shimba. To Malam Ibrahim menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau? To gaskiya ni ra'ayina abin ba a ban mamaki wani lokaci bisa ga ainihin al'ummar tamu. Mm. za a ga an shigo da magunguna a cikin kasa mutum bai ma san irin abin da aka sarrafa magungunan nan ba amma kawai mutum shi kawai na son neman wani kyau ko wata kifa haka shi ne abin ke ba ni mamaki akan haka. To akwai wani kira da kake da shi ga matasa mata ma musamman matan da maza ma. Yawwa to musamman ma su dai matan namu yan kwan namu kiran da nake da su duk mutum da ga yake yawan amfani da wayannan magungunan to tsakanin da Allah kwalitin jikinta ya bambanta da wanda ba ta yi to kiran da nake da su su kiyaye da lafiyar ya kasance ba in ma Allah hukunci Allah maka wadata ne to ka ci mai kyau ka sha mai kyau zaka samu lafiyar jiki kuma da kima baki ɗan gurgurta. To Malam Ibrahim mai wankin hula mun gode kwarai da gaske to ga wani kira ya zo daga Bauchi wani ne akan layi. To mai magana Salisu na gaidan Salisu na gaidan Brady daga jama'ar jihar Bauchi. To Salisu na gaidan to kai wace kai fi fara kai fi zo ko baka ko siriya ko mai kiba ko mara kiba. gaskiya ba na ra'ayi ne cewa ko kusa ko alama ko to amma shin zaka iya zaka iya nuna wa budurwanka cewa zaka iya zuwa gurin wata ta mata ko ta rage ko ta rame ko ta canja mm. launin fatan ta eh akwai abin da daftan bakon ku ya faɗa ni mm. kawai da shi nake amfani dama tun farko ba zan ma zaɓi wata in dai dace wai za ta ki ba wai ra'ayi mu ma bai zo tsaye ba saboda dama wannan soyayya na cire ne daga rayuwa ne haka mm. amma in dai wai sai da muka haɗu wai batun kai kiba kamma bai taso ba in dai ba wai kiba na hutu haka wai ba abin da ya shafi sai dai ta nemo magani don ta zama lukuta jikuceciya ba mm. a'a ba na wannan ra'ayin gaskiya kuma ina kira akwai wani wanda ya bewa wa budurwarsa shawara a cikin wanda kuka tattauna da ita mm. ta ya ba ta shawara mai kyau kuma mai aminci ya ce mata ta yi haƙuri yadda take hakan nan haka yake so ya ganta tana so ta zama jikutin abin kuma ba ne so ba ne yiwuwa ba haka wannan shi ne ra'ayina na salisu Thomas na gaida mun gode Thomas sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Alfredo Santos tare da abokin aikina da ya taya ni gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku shakata da wannan wakar sai goben Allah ya haɗa mu.